Saka mai wuya. Mun san da ba don Paul Biyan ne a kujera ba. Eh. Ba da yanzu ba ma a yanzu nan kama da kasa. Paul Biya rashin shi a Kamaru da mun ci gaba fiye da haka. Kasancewan shi ne samu hukuma. Amma alal ruwan shi da ba shi bane da kai ta ya mutse da ta yi. Shekara 25 a yi mulki a Kamaru ba taba yaki ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai waya muna fatan kuna nan kalo kamar yadda muke a nan Washington DC. Assalamu alaikum <clears throat> sunana Zuwaya. Gaskiya ba wa jin daɗin mulkin kurbiya da yake yi a ƙasar nan domin ya mayar da mulki ya zama kamar sarauta. Fiye da shekara arba'in mutum na mulki shi ɗaya shi ɗaya hakan nan ya ki bari 'yan baya masu tasowa su masu ɗauki fili. da ƙasa nan na nan ba ci gaba ba min da nan duk sai kashe-kashe mace-mace yaƙi na yau daban na gobe daban abu ya kasa ci gaba shi kuma yaƙi sauka ya bar wa 'yan baya hakan nan gaskiya bai dace ba muna buƙatar canji ni ne garba abubakar eh, wanda yake jam'iyyar din rdpc e eh, aikin da mai shugaban kasa fulbi yake yau shekara arba'in abubuwa da yawa da ya yi ya kyautata mana kuma ya gyara wasu abubuwan da suke nema su ɓaci bayan haka da akwai kun san cewa duk abin da mutum yake da akwai za a samu ɗan kuskure a ciki amma an ka kuka lura aikin da ya yi mai kyau da gyaran da yawa kamaru suna nan da yawa muna fatan Allah ya ci gaba shi karfin gwiwa da kuma fasaha na gyara sauran aikutan da yake gaban shi gyarorin hanyoyi da likitoci da sauran filayen wasan bol da kuma makarantu da duk abin da zai taimaka wa al'umman kasan kamar assalamu alaikum a kwanan baya da na je kamaru na samu damar ɗaukar wannan shiri na muhawara ta musamman da muka ɗauka tsakanin 'yan siyasa guda biyu da suka san kamaru cikinta da wajenta wato alhaji rilwani rubutu na jam'iyyar cpd a mai mulki ta shugaba falbiya da kuma ali danash na jam'iyyar adawa ta sdf kuna biye da mu kun ji mu mun kwana biyu muna tattaunawa yau a cikin shirin za mu duba shin akwai demokuraɗiyya a kamaru duk mai son buri ko kuma duk mai buri na siyasa za a ba shi damar ya cika wannan buri din sannan kuma ana ganin shugaba paul biya da kansa ba tare da an matsa shi ba zai iya sauka daga wannan karagar mulki da ya daɗe a kanta ya bar wani ya hau bayan haka ya kamar da za ta kasance bayan shi paul biya din ne duwannan na cikin abubuwan da za mu tattauna a ci gaban wannan muhawara da muka kawo muku daga can birnin duwala na kamaru suka kwaci wane ne kuka tsaye da aka kwace mishi shekara alif 1992 muka tsayar da john frundi shine eh. chairman ya kai kasan ya ci zaben ne na cikin jama'iya kuma na cikin ƙungiyar da aka hada a ƙarƙashin shi amma kuna da saka tarayyar yan adawa ne suka yi eh. wato ba su fito karara sun nuna cewa tarayya ba ne shi aka tura shi aka ba amma kasan ai tarayyar yan adawa ne suka yi shi sai ya kasance shi ya ci wannan zaɓe ana ko shafin ba ba shi ke masu yanzu da aka juya aka juya aka cire alkali wanda je karanta wanda ya ci aka cire shi aka saka wanda je ba mafulbe mulki nawa ya cira ciki biyu ne kaso 39 fulbe ya ci john fundu na bin shi da kaso 37 bisa ɗari tun daga nan sakin haka ɗan ba sake kana daga nan ina ziyar suke ziyar ne kadai take tsayawa takara wanda yake ta kankan ba yanzu yake ce shi ya cika kaso goma sha biyu samun kwafi yanzu ziyar ba magana tun da su dama alhaji ruwanu um, kana ganin za a iya kai wani lokaci da paul biya zai ajiye mulki daga kashen kaninsa ya bai wani dama ya koko dai kamar da su alhaji eh, ali suke faɗa sai ya mutu akan karagar mulki shi yake kokari yanzu yayi ne tunda shi ya ga cewa ya riga ya mayanta eh. kana yana kokari ana shirin wanda wanda za a ba wa yana nan sun san shi amma abuwa yake ba za su taba sunan ba san sunan shi ba amma ka yadda fi sabbi da zahi a kamar ta da cewa kai dan jam'iyya ne hmm. shugaba Paul zai aji mulkin nan ya koma gefe ɗaya da ransa da lafiyansa. zai aji ya baiwa ya bada ragamin mulkin nan ga inda kafin lokacin ya ajiye inda bai mutu ba zai aji nan da shekara nawa yato eh, yanzu shi ake ake shirin yanzu alhaji ali kana da fulbe zai sauka a daga mu ya fulbe kan baje ba da mulki ba domin duk aikin da yayi saboda tabbata mulki saboda mutu akan mulki domin rashin gaskiya me yasa baje zai ba da mulki ba baje bayar ba domin ya bayar kam da ran shi za mu kama shi a mi shari'a amma yana ba zai yadda ba Paul ba zai yadda mishi akan me za a masa shari'a me zai me kuke zargin shi da aikata Paul biya ya hada juyin mulki na ƙarya wanda ta kai shi ta kashe al'umma kwarai da gaske eh, wancan tun na farko na ahijo eh bayan ahijo shekara alif da da tamanin uku eh. ba gaskiya a ciki saboda a share arewa da haka yanzu ku a gurin ku akwai na biyu eh. ya yayyanka ƙasa saboda ya samu ya mallaki ƙasan yadda yake so ba gani ya don shugabanta na uku ya canja sunan jama'iyan wato unc ta koma rdpc a eh wannan da ya canza ko digo daya da ya ki canjawa eh. wato digo ne shi ke cewa duk wani shugaban jama'iyan wannan jama'iyan shi ne je tsaya takarar shugaban kasa shi shi cilo shi kaɗai me ba daidai ba ka ya faɗa wannan ba daidai ba ne tun da in lokacin zaɓe yana faɗan cewa duk wanda zai tsaya amma ga abubuwan da za ka yi takardun da za ka haɗa ka zo zabe shi ma biya sai ya hada wannan takardu alhaji ruwan idan allah ya mana yawancin rai akwai mutuwa akwai rai dole wata ranar paul biya kamar mu dukkan mu zamu mu mutu haka ne ya kake ganin kamar bayan paul biya eh to yanzu dai kamar bayan paul biya mu mun san ba don paul biya ne a kujera ba da yanzu ba ma a yanzu nan kamar da kasa guguwa na yake tafiya duniya kana jin duk kamar ba wanda zai rike ta sai paul biya a yanzu kam sai dai sai da sake sake salo amma na ji kama kana son kace da ba Paul Biya ba ne na ce ba eh. ba shi dabarun shi yake da rike da kasar da muna cikin yaki yanzu a kasar ba wai sai da da wani kuke yaki ko da wani kasa ba kana gana mana kyauta shi ba abin da ke cewa yaki tsakanin yan kamaru ko kamaru da wata kasa kasan da wani kasa ma da kuma yan kamarun ma domin ya iya tafiyar da mutane su zauna da ya iya tafiyar da su ko ya iya danne su ya iya tafiyar da su tunda in duk wani abu da ya tashi zuwa kamar wannan an san da za a magance shi ya zaura nan kada ya kare ma mayu ya tafi wani waje ya iya tafi da su ne ko ya iya danne su ya yi wannan ne maganan ya iya danne yan kamaru ba yan kamaru ma ya iya danne waɗansu al'umuran kwarai da gaske ya kake ganin kamaru bayan shi bayan paul biya bayan paul biya kamar kam za a dan wahala kaɗan domin abin da ya haddasa ba karamin abu ba ne kafin a warware shi eh, kamar me kamar me bayan abu ɗaya ko biyu da ya haddasa wanda zai kawo matsala bayan shi Paul Biya ya ba ma 'yan uwan shi dama su sati kuɗaɗe masu ɗumbin yawa a ƙasar Kamaruna. Yawwa wannan ya kawo ne da maganar cin hanci da rashawa akwai ta a Kamaru? so so na ga shekara uku muka muna fitowa na farko wato da ana ba da lambar yabo eh. na ga da bawon da ya taba samun lambar yabo din har yau muke fitowa na farko a cin hanci da rashawa kamaru din kamaru a tsakanin kasashen afirka a kasashen kasashen duniya ma a duniya duk kamar ta duk duniya mu muka fito na farko a transparency ta fitar har yanzu muna da shi na yanzu ya kuke faɗan wannan ko a ta takarda eh. na biyu a ni ba ba kai nake magana ba na biyu Paul Biya rashin shi a Kamaru da mun ci gaba fiye da haka kasancewan shi ne samu muka koma ba amma ruwa ya ce da ba shi bane da kai maru ta ya mutse da ta yi shekara 25 a yajo yi mulki a kamar ba ta yaki ba lokacin da daban ne lokacin yanzu daban ba ta yaki ba bambanci ba taba yaki ne bambanci kamar ta kare girma ne ko ne ta zama kankani duniya ya sake lokacin haijo eh. shi kadai ne ke mulki ba ba ba yanzu fa a yanzu ba shi kadai bane ya kuma ya zama prime minister a wani lokacin da prime minister ana saka zabe ba ministoci wanda ya kada shi ya kada wani ya kada wani amma lokaci a yi to kai in ba kai magana eh, eh, unc ba za ka kwana a ah, gidan yayi sai dai unc yanzu akwai yancin faɗa albarkacin baki a kamaru ka bude radio radio sun fi ɗari biyu ana barin mutane na abin sun ga dama a lajin yanzu haka na isa hau zagi paul biya ni duwal ba wani wanda zai tambaye ni komai yanzu mutum ya sai shiga radio zagi paul biya yanzu a kamaru na ce maka kawai bari bude ikinos Eh. su ne na farko shi ya sani haka ne a ana zagin fulbiya kwanan lafiya za shiga mm. a zagi fulbiya mm. akwai zagin da ko da akwai zagin da ko mutum da mutum din kai mishi kam je iya kai kara eh. amma a zage shi dangane da izin aikin da yake yi a ce bai yi daidai ba a ce ya yi zalunci a ce ya yi ha'inci a wannan gudun a ce ya yi kabilanci a wannan gurin a ce ya yi kaza a wannan gudun wannan ka an bamu damu idan aka tuna ayyukan da a hijiyoyi shekaru ashirin da biyar da ya yana mulki na gina ƙasar nan titina asibitoci makarantu idan ka kwatanta shi da napoli ya fi sabi da na tambayka ba matsayin kaɗan ada ba a matsayin dan kamaru eh. wa ya fi aiki a cikinsu na kyautata ma jama'a a gaskiya ba tare da na wani bincike ba zan ce maka ayuju ne fi aiki ayuju ya aiki da ga ya musu daga cikin manyan ayyukan da ayuju yi manyan makarantu wanda shi wannan yake faɗa na ga ayuju ne buɗe su inam hmm. polytechnic eh, eric na makarantar diplomat manyan hanyoyi ta manyan hanyoyi ayuju ne hanyar jirgi daga yawun da zuwa gamdare hmm. aijo ne hanyar jirgi daga duwala zuwa yawunti hmm. aijo ne hanyar da ya tashi daga duwala na har ya isa ba mindan inda yake fada aijo ne hanyar da ya tashi daga ne ya isa ba fusa manyan makarantu manyan asibitoci manyan asibitoci aka dauka a yi lokacin muna da manyan asibiti kamar guda hudu ko biyar wanda ya yi alhaji eh, cewa a hijiyar fi aiki ya fi fulbiya aiki To madalla, to jama'a ƙarshen wannan shiri na yau kenan sai rana wace idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ci gaba da kamuku ci gaban shirin inda za mu yi tambayar shin tsakanin Ahmadu Ahijo marigayi tsohon shugaban Kamaru na farko da kuma shugaba Paul Biya da ya gaje shi wane ne ya fi samar da abubuwan more rayuwa a Kamaru ɗin. Sannan ko mutane suna iya suka lamirin shi Paul Biya ɗin akwai wani misali da aka bamu na wani mutum da aka ɗaure wadon ya ce falbi yana ciwon kai duk za ku ji wannan bayani a shiri mai zuwa yanzu ka madadin bakin namu alhaji sha rubutu da kuma alhaji ali danash sannan da wakilinmu na kamar rudin awal garba ne ne ali musamman sokoto a washinton dc mun barku lafiya.